الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna cikin eh, darasinmu a kan salatul jana'izi idan ba kumance ba mun so ma darasi a cikin babu salatu janayizi kuma ya hadisi ɗaya a ciki aka siru zikir hadimin lazzafi almauti wa ana nufin radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tamanna yanna ahadukumul mauta kada da yanku ya gure mutuwa don halin da ka samu kanka ciki duk damuwar da ka samu kanka ciki duk tsoron da ka samu kanka ciki bai rigita da walakanci kowane iri wanda kaga ka samu kanka ciki kakka ce Allah ya kashe ka kakka ce Allah ya kawo mutuwa mutuwa bala'i ta saboda haka babu wanda ka tsoron bala'i ga jiki ne ko ga daya ne ko ga mata ne in kana abin nan ladurrin na zalabi kada ɗayan ku ya gure mutuwa saboda masiba wanda ta sauka gare shi wa in kana da matamanniya in ya zan babu makawa dole sai ya yi burin mutuwa to ya kul to lalle ya ce Allahumma ahaini ya Allah karaya ni ma kanatil hayatu khairan bi in dai rayuwa ta yi alheri gare ni Allah karaya ni wa tawaffani ma kanatil to khairan bi kuma ka kashe ni in mutuwa ta yi zama alheri gare ni in har babu makawa sai ya shiga wata damuwa to abin da ya kamata ya ce ya ce Allah in mutuwa ta yi zama alheri gare ni ka kashe ni in rayuwa ta yi zama alheri gare ni ka raya ni kai mutum baka san alheri ba baka san inda yake ba baka san shiri ba baka san inda yake ba Allah shi ya sani to sai ka roƙai ya zaba maka abin da ya alheri amma ka roƙi Allah ya kashe ka domin damuwa wanda ka samu kanka ciki to kakka irin wannan guri in dai har babu makawa a in kana labudda yi lafira ka, in ya zama wato babu rabuwa wala mahala babu wa makawa kama fil kamusa kama wadda yake cikin kamusa an ce labudda ma'anarsa kenan to fa'inka in kana labudda mutamanniyar in ya zama babu makawa dole sai ya gure mutuwa fale kulto ya ce badalan min lafzi tamanni marmakon ya yi lafazin gure mutuwa ya dora gure mutuwa to ya yi addu'a wata hoyi da zalika ila ya miƙa wannan al'amari ga Allah ya ce Allah in mutuwa ta yi zama alheri gare ni Allahumma haini Allah karaya ni ma a hayatu kai li in dai rayuwa ta ya zama alheri gare ni wata waffani ka kashe ni ma ka wafa wafatu khairan li in in mutuwa ta ya alheri gare ni to mutum in har babu makawa to baki addu'a da kai kenan amma kaka ce Allah ya kashe ka mutafaqan alai alhadis alhadis dalilun hadisan nan dalili ne alan nahai dalili ne akan yin hani an tamannin maut ga burin mutuwa Hadisan nan dalili na wanda ya nuna wato an yi hani an tamannin maut game da burin mutuwa ba a son mutum ya yi burin mutuwa ya yi burin Allah ya kashe shi hadisan nan dalili na wanda ya nuna haka nan lilo ko ya fi bala'in doyi don mutu ya faɗa cikin wani bala'i to hadisi ya hana shi burin mutuwa don ya faɗa fi bala'in cikin bala'i wa mihinatin ko ya faɗa cikin wata jarrabawa aw khashiyati zalika ko kuma yana tsoron jarrabawa ko kuma tsoron bala'i min aduwin daga makiya aw maradin ko saboda rashin lahiya aw faqatin ko saboda talauci aw nahawa ko saboda abin da ya kama da wannan min mashaqid duniya na halolin duniya to duka dai kowace wahala ta same ka kakkai gurin mutuwa lima bi zalika min aljazai saboda in ka gure mutuwa wannan ya nuna ka kasa hankuri wato ka kasa hankuri wa adamu sauri hankuri ya an kasa samun hankuri daga wurinka Allah kada'i ga hukuncin Allah wa adamin rida'i kuma wannan ya nuna in kai gurin mutuwa wannan ya nuna baka yarda da hukuncin Allah ba wa bi qauli a cikin magana annabi da yace ladurrin na bihi saboda masiba wadda ta sauka gare Kunga cikin wannan akwai mayur shidu akwai abin da ka shiryawa ila annahu in kana li ghairi zalika akwai abin da ka nuni tunda ya ce saboda masiba da ta sauka ga mutum kun gani kenan idan ba masiba ta sauka ga mutum ba addini ne ya gara a taba ya halatta shi gurin mutuwa shina musulmi ka akai ya zama kafiri saboda haka ya halatta shi gurin mutuwa min khawfi fitnatin fid dini saboda tsoron hituna ga addini fa inna la ba'sa bihi wannan babu laifi da shi idan mutum na ganin matsala ta taso wadda inda ya tara ba za ta mai sai musheki ga mutane nan suna komawa shekai saboda ya to babu laifi ya ce Allah ka kashe kamin abin nan komi Allah ka kashe ni wa qaddalla lahu hadithu du'a hadisan addu'a ya nuna haka hadisin addu'a ya ce ya Allah idza aratta bi ibadika fitnata in kan nahi hitina ga bayinka fa gabilni ilaika, ka kashe ni ka karbe ni wurin ka gaira maftunin ba tare da ka hitine ni ba kun ga wannan hadisi ya nuna ya a ayi gurin mutuwa in an ka taɓa addininka amma in babu taɓa addini don an taɓa wani abu naka an jarraba ka da wata damuwa to kakai gurin mutuwa Aukana kana mutamanniyal li shahada ko kuma ɗan mutum na gurin shahada yace za mu je yakin ga Allah ka ta ka dawo yana wannan addu'a Allah ka bani shahada kun gurin mutuwa na shahada da zai na wanda zai na yaki yace a shahada cewa yake Allah ya kashe shi to wannan bai da lahi kama wa ka zalika li Abdullahi bin Rawaha kama wa da irin wannan ya auku ga Abdullahi bin Rawaha wa gairihi da wani ne min salafi na magabata da sun yi addu'a Allah ya ba su shahada don haka babu laihi ka yi addu'a da shahada Waka ma fi kauli maryam kama wadda yake cikin maganan maryam in mutu ya za a taba addini ne ya laita ni mitu hara, Ta ce kai cuna dori a ce na mutu kamin wannan fa innaha ta mannan zalika ita dama ta yi gurin mutuwa limisal hada al-amr saboda misalin wannan al'amari na abin tsoro min kuhurin man kabara na kafircin waɗanda suka kafirta ta ga wasu sun kafirta ta ce kai ci dore a ce ta mutu don gudun karta kafirta wa wata man shaƙiya da kuma rashin arzikin waɗanda suka yi rashin arziki bai sababe ha saboda wannan dalili to in mutum ya ga irin wannan babu da hiya ya roƙi Allah ya ci ya kashe shi kami ya karkatar da shi wa bi a cikin hadisi da yace fa in kana da mutamanniya in ya zama babu makawa dole mutum sai ya burin mutuwa yani idza daqa sadaru yana ni idan kirjin mutum yayi kunci kwarai mutum ya samu kuncin rayuwa kwarai wa faqu da sabaru an rasa hankuri ne duka an rasa shi to adala ila hada du'a ya karkata ga wannan addu'a yace Allah in mutuwa ta yi zama alheri ka kashe ni in rayuwa ta yi zama alheri ka raya ni la in ba don wannan ba fal'aula lahu Allah ya fa'ala zalika in ba wai don gudun koyi ba to kan ma shi addu'a kan ma shi addu'a ce in rayuwa ta yi alheri a raya ni in mutuwa ta yi alheri a kashe ni kan ma shi ta ce Allah ka raya ni kawai saboda in mutum ya mutu duk ibada da ya kai ta yanki kuma rigimar gare kowa gani duniya ta cikin kabari ta yi ta yawa don cikin kabari babu mai bada da hankuri kuma ba ka iya tashi ka ka tai ka yi hoda ka dawo kana nan kwance mace kabari ya mace ka ga wahalar da kake ciki ga zuwa ga zayi babu abinci babu abin sha babu ruwa kuma ga bala'o'i na abin da ka aikata suna ta iski ka mala'iku na ta bi suna bugu wani hadda bace zai da kunamu da cizo su kai kuma bai iya motsa ko ya zabura sai ya bigi gina kabari sai da babu inda zai na ya hana su su cizai saboda haka mutum kai ya roki mutuwa bai sa abin da zai iskewa can ba wa an da radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kan almominu ya mutu bi arakil jabini momini yana mutuwa da zuwan gehe ne almominu ya mutu yace buraida huwa ibn husayn wato buraida ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala almominu ya mutu bi arakil jabini bi fatih aini arak warra'i al-muhmala warra'i wato arak zuha al-jabinu wato jehi rawahu talata wa sahahu ibn habbah wa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa ibn majah wa jama'a da wasu jama'a wa akhrajahu dabrani dabrani ya fitar da wannan hadisi min hadisi ibn mas'ud wa bi wajhani hadisin nan yana da huska biyu almomin ya mutu bi arqil jabin ahadu ma huska ta daya annahu ibaratun wannan ishara ce amma ya kabidu ga wahalar da mu'mini ya kasha min shiddati siyaki ga tsananin magagin mutuwa lokacin mutuwa mu'mini yana shan wahala kwarai duk gehe ne sai ya sharbe da zuwa Shi ne ma'anar wato zuwa wato yana samun tsanani kwarai min shiddati a annazari na tsananin magage hitar rai allazi ya ari dunahu jabinuhu wanda yake yana yin zuwa kame nai hitar ran jabinuhu duk gehe na yaka yi zuwa ay yashaddadu alaihi ana tsanantawa musulmi lokacin mutuwa tamhisan don a wanke shi da kyau li baqiyati zunubi don a wanke shi ga baqiyati zunubi sauran zunubai ne shi yasa zaka ga yana shan wahala lokacin mutuwa don so aka ko da ya ka mutuwa bai da zunubi to ma'ana ta daya kenan wajahani da muka ce wasani alwajahu sani annahu kinayatun an kaddar mu'mini fi talabil halal kinaya ta cewa mu'mini yana wahala kware wajen neman halal don yau in za ka shiga sana'a ka nemi halal akwai wahala in za ka yi ga aiki in za ka yi aikin daji wani aiki za yi in dai ka ce shari'a za ka bi yau ko izala ka shigo sai ka nan da na kurenka to an ce kinaya ce game da abin nan kaddil mumini wahalar mumini fi dalabil halal wajen neman halal wata diki da samun kunci ne ala nafsi ga kai ne da saumi da azumi salati da sallah gashi talaka yana nema abinci amma bai ba azumi bai ba sallah ba hatta yalqa Allah ta'ala har sadda ya gama da Allah har sadda ya gama da Allah yana nan cikin abin da Ah, abin na wahalar neman halat bi arqil janin ne aljaru wal majrur fa yakun aljaru wal majrur fi mahallin nasbi ala hal wal ma'ana kenan ala awwal ma'anarsa akan magana ta warko cewa lokacin mutuwa na ya kawsanta wahala anna halar mauti lalle lokacin mutuwa wani zu'ar ruhi da cirewar rai shadidun alaihi yana da tsanani ga musulmi ga mumin wa huwa sifatun wannan sifa ce likaifiyatul fiye da siman mutuwa wannan ma'ana ita ta sa mai littahi ya kawo wannan hadisi wanga bagire cikin bagire maganar mutuwa wannan abin nan sifa ne fiye da maut wa shiddati da tsananin mutuwa al mu'min ga mumin wal ma'ana al thani ma'anarta akan nabi da aka ce yana wahala ne wajen neman halal yijo sai ya sharɓe da zuwa wajen neman halal annahu abin da na yudrikuhu al-mautu shi momini mutuwa tana riskuwa ta fi hali kauni ala hala mutuwa na iske cikin halin nema arziki ne ta hanyar a shadida hanya mai wahala ya allati min ha aljabin wadda gehen dama da na hauni yakan yi zuwa wajen neman halal wa huwa sifatul lil hali wannan kuma kun ga sifa ce ga hali allati yufaji'uhu al-maut alaiha wanda mutuwa za ta zo mai gishi yana cikin wanga hali wajen neman halahan mutuwa ta same shi kun ga mumini yana mutuwa da zuhan gehi wajen neman halal mumini yana mutuwa da zuwan gehi wajen lokacin mutuwa ta wa nabi sa'idin wa abi huraira radiyallahu anhu ma kala abu sa'idin da abu huraira radiyallahu anhu ma wato sun ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce mataccen ku wanda zai mutu laqinu mautakum ku laqana wa matattun ku kalmar la ilaha illallah talqini a abu biyu ne wasu malamai sun ce a rika cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam gaba gare ka a ciye ce, wasu malamai ko sun ce ce aka yawa ne, ya hulan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yawa ne ce, to wannan dai shi ne laƙini ko a talƙini ko a faɗi ya jiya ko a kiri suna ne a ce ya faɗi. To ku dai ma ku ɗaya daga cikin nan, don dai abin da aka so, lokacin mutuwan mutum ya mutu da wannan kalma shine abin da aka so lokacin mutuwa ce ya mutu da wannan kalma wannan hadisi rawahu muslim wal arba'a sahihu muslim da al arba'a suka rawaito wannan hadisi kyakkyawa wa hadha lafzu muslim amma wanga lafazi da munka ambata lafazin sahihu muslim na wanga Wa rawahu ibn habbana kuma ibn habbana ya rawaito wannan hadisi bi labdihi da lafazi nai wato ya ruwaito ziyadatan ƙari faman kana akhira abinda yasa aka ce laqinu mauta ku la ilaha illallah faman kana akhira kalamihi wanda ya zama magana ta ƙarshen magana ta akhira akhira qaulihi ƙarshen magana ta la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda magana ta ta ƙarshe da mutane da kalmar shahada ya mutu to zai shiga aljanna دخل الجنة يوما min الدهر ونلوك wani lokaci na zamani ما أصابه قبل ma asabahu qawla zalika koda abin da ya samu ya دون kamar ya shiga aljanna don a don an aljanna kake a ka sai lahira akwai hisabi in ka zalunci mutane wajen biyan su to abin da zai same ka zai same ka to koda abin da ka samu ne ya samai in dai ya mutu da kalmar shahada to zai shiga aljanna in dai ya mutu da kalmar shahada ko da ko lahira maza ta yi kura wa gade gale da man nasabahu ila shekhai yace amma wannan hadisi mai su ruwaya don mai ruwaya da ya jingina hadisin daga Buhari da Muslim yayi kuskure kamar wada yake nan kun ga ai nan cewa yi rawahu Muslim wal arba'a to wasu malamai sun ce bukhari da Muslim da arba'a sun karwaito shi na ya ce to wanda ya jingina shi ga bukhari ga Muslim wato galida ya yi kuskure au'ilar bukhari ko ko wanda ya jingina shi ga bukhari ya yi kuskure warawa Ibina abid duniya Ibina abid duniya ya ruwaito an huzaifa daga huzaifa da labzi da lafazin laqinu mawtakum la ilaha illallah ku laƙana wa matattunku kalmar la ilaha illallah wa innaha tahdimu ma qablaha idan ya cika da ita to za ta rusa zunuban da yayi kamin ya faɗi ta mina kadaya na kurakurai duk za ta rusa su wa bil a ahadith cikin wannan dai matsala ta laƙana wa matacce kalmar la illallah a hadisin sahiha akwai hadisai sahiyai ba wanga dai ba wa qawluhu da wa qawlihi da yace laqinu ma laqinu al maradu tazkiru alladhi fi siyaqil maut abinda aka ni shi wanda yake cikin magagin mutuwa to a tuna mai da wannan kalma wato tazkiru alladhi tunatar da wannan fi saqil ma fi siyaqil maut hada cikin abin fi siyaqil maut cikin magagin mutuwa hada lafazul jalil a tunatar da shi wannan lafazi mai daraja la ilaha illallah wa zalika li yaqula abinda yasa an kace a tuna mai don ya faɗe ta fatakuna akhir kalamihi ta zan karshen magana ta wa yadkhulu jannata kama sabaqa fi shiga aljanna kama da hadisi ya gabata fal amru bil hadisi bi talqini amun ni da wannan hadisi ce alaka na kalma shahada ga mai mutuwa amun li kulli muslimin ya haduru da kowane musulmi da ya halatto mutuwa abin nan man huwa fi siyaqil maut wanda yake cikin magagin mutuwa wa huwa amru nadabin umarni na na mustahabbi wato mustahabbi na abada wannan umarnin. wa kare al ulama wal iktaru alaihi amma malamai sun ce makaruhi na a yawaita ce mai ce la ilaha illallah ba a son a yawaita mai don in mutum bai da lahiya saurin hushi gare shi in bai da lahiya saurin hushi gare shi to ba a so a matsa mai kashi hushi ce to ban cewa ku da annan kuma bakin ciki ya kashe ku a kun ce dan uwan ya ce la ilaha illallah ya ki cewa sai bakin ciki ya sabata ku to ka a ta ba in mutum bai da lahiya saurin hushi gare shi Allah ya gafarta mana to malamai sun ce dai ba a son alaikisaru alai wal muwalati ajira wane ce la ilaha illallah wane ce la ilaha illallah mm, ka ajira yan ka wadi yanzu a bari sai an dade ya koma wadi la Allah ya jura don kada ya kosa wa wa haluhu don kada hali na ya kunci wa yashaddu karbuhu don kada bakin ciki na ya tsanani wa ya karahu zalika ya kyamar kalmar da kuka faɗa masa bi kalbi ya kyamar mata cikin zuciya tun da mutum da zaran ciwon nan ya kai mai ko yanzu kuɗi dukan ka in baka da lahiya nan da nan da sai ka ji takaici ko yunwa ka ji a kaka an karara ko yunwa mutum ya a takaici ya kaji nan da na ya ji takaici bale eh, lahiya wanda rashin lahiya ya kunshi abu biyu har da yunwa tun da ciwon ya yi tsanni ga abincin baka ya ci kuma kana jin yunwa amma ba ka yace to kada a matsa mai kada ya kosa waya ta kallamu bi ya liku ya yayi magana da abin da bai dace ba shine yace ban cewa qalu wa ta takallama marratan fa yu'adu alaihi al-ard suka ce idan yayi magana bayan an ce ya bula qul la ilaha illallah sai ya faɗi la ilaha illallah to ka a koma cewa ya ce amma in an ka ji ya yi wata magana wadda ba wannan ba kuma to ka a bari ta zama ita ƙarshen magana ta sai a koma maimaita mai koyo ado alaihi al'adu sai a sake maimaita gita mai kalmar shahada abinda dai aka so aka da kalami kalmar shahada ta zama ƙarshen magana ta wadda da ya yi ta bai sake magana da kowa ba to haka aka so wa kana murad abin bi qawlihi la ilaha illa ai wa qawlu muhammadur rasulullah ya an ka ce la ilaha illa kuma a ce mai qul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fa innaha la illa ba a karba kalma biyu na da la ilaha illallah da muhammadu rasulullah in ka ce muhammadu rasulullah baka ce la ilaha illallah to ba a karba Muhammadu Rasulullahi ka. In ka ce la ilaha illallah baka ce Muhammadu Rasulullah to ba a karɓar la ilaha illallah sai ka gaba biyu. Kalma biyu ne ba a karɓar guda illa bil ukhra sai da gudat. Kama ulama kamar dai wada masana sun ka sani. Wal maradu bi mautakum mauta al muslimina abinda aka ne laqinu mautakum la ilaha illallah wato matattun musulmi su aka ne. ba kowane mataccen mutum wanda an musulmi aka ne da an ka ce matattunku ba wai kana da ɗan uwa kahiri mataccen kana to ba shi aka ne ba ba shi aka ne kawo kalmar ba amma musulmi mataccen ka uwanka musulmi to shi aka ne amma mataccen ka wanda ba musulmi ba ba shi aka ne ba nan shi na ce abinda aka ne wato mautal musulmi wa amma mauta gairihi amma matattu waɗanda ba musulmi ba fa yu'radu alaihim alislam su musulunci aka gitta musu ba kalmar shahada dai ba musulunci aka gitta musu kama aradahu alaihi salatu wassalam ala ammihi inda siyaki kama wanda annabi ya gitta musulunci ga amminai abi dalibi lokacin mutuwa sai. wa ala zimmi kuma kama wadda ya ya ya ya gita wannan kalma ta musulunci ga wani kahina amana allazi kana ya khadumuhu wanda kawa annabi hidima fa'adahu wani yaro na dan makwacin manzo Allah yana son musulunci ne ya hana mai musulunta to amma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya hito gidansu yana ma annabi share share da wanke wanke yana da yawa annabi hidima kana ya muhu. ya zan yana wa annabi hidima to aka kwana biyu annabi bai gane ba sai ya tambaye shi an kace ai bai da lahiya kuma ciwon ya yi mai tsanani ga dukkan alama ba zai tashi ba kuma bai tashi ba fa adahu sai annabi ya to ya gaishe shi wa arada alaihi alislam ya gita mai musulunci yace ya gulam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yaro ya bude ido nai yana son ya faɗi ta dan yana son manzo Allah yana koran uba ga uba zo zaune sai ya dige uba sai ya ce a dai abul qasim bi imma baban qasimu biyayya ya mutunta mu ya girmama mu ya zo har gidan mu ya girmama mu imma biyayya sai yaro ya ce ya musulunta fa aslama sai yaro ya musulunta kun ga shi uban ya san mutunci annabi amma kahirci ya mai tsatsa cikin zuciya bai musulunta shi amma da ɗanai annabi ya ce ɗanai ya musulunta sai ɗan ya waiwaya dibi uba ne sai uba ne ce ima baban kasimu biyayya saboda mutuntawa da annabi ka yi musu annabi bai walakanta su ba kuma ga su mu kai ya wa ganin su ga su kahiran Allah sai ku yaro ya musulunta wa ka annahu khussa fil hadisi waka an wa khassa hadisi mauta ahli islam kamar cikin wannan hadisi ya kebe matattun mutane musulmai li'annahum alladhina yaqbaluna zalika domin su matattun musulmi suka karba kalmar shahada lokacin mutuwa abin nan wala anna hudura ahli islam indahum domin halattowa musulmi wajen matattu huwa agalabu matattun musulmi wato tahuwan musulmi wajen su shi ya jayi bisa ga zuwa wajen zuwa musulmi wajen matattun kahirai wato kun ga yanzu wanga matacci na yaron ga ai mataccen kahirai na to amma eh, zuwa musulmi wajen su bai da yawa amma inda duk musulmi bai da lahiya musulmi ka ta tahowa wuri nake kahiri in bai da lahiya kahire ka a wuri ne don haka yace mota ku matattun ku ko musulmi saboda zuwan musulmi wajen matattun musulmi huwal agalabu Shi'a abin na mahirin jayi ah, Wani an hudura ahli ah, islami inda huwal agalab bai khalafil kofari sabanin kahirai falgaliba annahu la yahduru mota illa al-kufar mahirin jayi matattun kahire ba mai zuwa wurinsu sai kahire ‘yan uwansu mahi yawa guda guda na aka samu yanzu kamar wanga da annabi ya zo wuri nai mutane yahuda da sun kama sun Hidubu a annabi bai ta wurinsu ba kuma wani musulmi bai ta wurinsu lokacin mutuwa saboda ka halarta abin nan musulmi wajen musulmi mataccin musulmi ya yawa to Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ya da ta yi da kuma ikhlasi akwai fa'idodi bayan wannan hadisi amma dai nan za mu kwana insha Allah sai aka yi da shi amma ka gani kamar musulmin mashirikin musulmi wato almurtaddu wanda ka yi faɗa kalmar da ya rida shi musulmi na da gani ne shi ana gita mai wannan kalma cika da ita don da ba ya santa in yana rabo da ita zai faɗi amma kahina Allah ta tantan ta gariya shi kira ne aka yi ga musulunci eh, in ya riga ya ya abin nan ya musulunta da da eh, shi musulunci ya yi ba ba sai ka ce a ba shi kalmar shahada ba ai da ita ta yi musulunta in yace ya musul in yace ya daidaita ya musulunta wanda a cikin halin gargara bai iya abin nan wani abu in yana ya faɗi sai ya faɗi ta in yana ya faɗi sai ya faɗi ta inda ya faɗi ya yarda da ita yarda ta ta yi amma wanda yake bana na ya gani ya faɗi ta to shi na adda sabani irin fir'auna amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min muslima ana la ilaha illa allah amma malamai sun ce bai ce Musa rasulullahi ba sun ce illa ta yake inda ya ce Musa rasulullahi da an ansa amma kalma ta guda biyu ba a karɓar guda ba da guda ba yanzu mun kai karatu ne ba a karɓar guda ba da guda ya yi faɗi kalmar la ilaha illallah bai waɗi Musa Rasulullahi ba saboda ta cike na ciki ƙiyayya ta da Musa ba kanawa Musa yaron gida ne na Musa yaron gidan Fir'auna ya zo ya zama babba babu babu sauki eh, wanga Fir'auna yadda Musa Rasulullahi na babu sauki wa don yaron gida ne na alam nurabbika fina walidan walbis safina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min wannan kalmar ba ta da sauki ga aure mun ce saboda haka ya san kalmar musulunci amma yan musulunta da la ilaha illallah ya kiyarda da rasulullah don haka Allah bai ashe musulunci ba don haka shi na yanzu da aka yi laƙinu ta ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalma biyu na gaba daya ka wade su in an ka su da sai a ci gaba da salati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi သမမလည်းဝသလသမမလည်းဝသလသမမလည်းဝသလသမမလည်းသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသမမလည်းဝသမသလလာလည်းဝသမသလလာလည်းဝသမသမမလည်းဝသမ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 Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa wa sallam, sallallahu alaihi wa wa sallam, sallallahu alaihi wa wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa wa sallam, sallallahu alaihi wa wa သမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယော صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi a sallam sallallahu သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sallallahu Alaihi Wasallam. Hallelujah. اللهم صل الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

သမ္မာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာနာသမ္မာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာသမ္မာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာလေယောသမ္သမမာသမ္မာ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu သမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလောသမ္မာသမ္မာလော صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

Sallallahu alaihi wa sallam

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sallallahu na wa sallam sallallahu alaihi wa صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam mutane na zuwa wurin da kana ta ba su ozon da rika ta ga tambiya yi bisa ya ta da duk kakka kowa kowa ya zai rika

onáàmà àmà rọ́sánà onáàmà àmà rọ́sánà onáàmà àmà rọ́sánà sálàlá àmì rọ́sánà sálàlá àmì rọ́sánà sálàlá àmì rọ́sánà sálàlá àmì rọ́sánà sálàlá àmì rọ́sánà

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا سيدنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

သမ္မာအနုရောဓမ္မိကမသမ္မာအနုရောဓမ္မိကမသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိသမ္မာအနုရောဓမ္မိ Sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, sọmọlá àlẹ́ ọ̀sán náà, Sallallahu alaihi wasallam. သမဏလေဟောသမသမဏလေဟောသမသမဏလေဟောသမသမဏလေဟောသမသမဏလေဟောသမသမဏလေသမဏလေဟောသမသမဏအလ္လာဟ်မဂဖီလီဇမ်ဘီအလ္လာဟ်မဂဖီလီဇမ်ဘီအလ္လာဟ်မဂဖီလီဇမ်ဘီအလ္လာဟ်မဂဖီလီဇမ်ဘီ اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر ربي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي اللهم بني ربي Aláwà wílé rọ̀mí, aláwà wílé rọ̀mí, aláwà wílé rọ̀mí, aláwà wílé rọ̀mí, aláwà wílé Aláwà rẹ̀lẹ̀ rẹ̀lẹ̀ aláwà rẹ̀lẹ̀ rẹ̀lẹ̀ aláwà rẹ̀lẹ̀ rẹ̀lẹ̀ aláwà Allahumma bihi rabbi Allahumma bihi rabbi Allahumma bihi اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم بنورنا اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي اللهم بلي رمي Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Alama zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma zinni rabbi Allahumma اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي اللهم بلي ذنبي Alama zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma zuni zami, Allahumma Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allah muna na nasara اللهم اجعلنا من شر انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقف برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلد علينا من لا يقابك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الدراء مدرة ولا فتنة مدلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم تهير قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وعيننا من خيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تقضي الصدور اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عزتا اللهم عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم اغفر اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا